Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanku da dawowa cikin shirin nan namu na ku buɗe kunnuwanku kashi na ishirin da shida muna cikin littafin nan ne mai suna sanadin hoto wallafar Hassana ɗan larabawa wanda ni anti mimi nake karanto mai sauraro sai dai kada ku manta ku danna subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci. A hankali na fara takowa cikin wata irin tafiya mai ɗaukar hankali har na iso gare shi idanunsa na kaina ya ƙura min su yana min murmushi ina ƙarasuwa bai bar na zauna kan bed ɗin ba sai ya yi min masauki a kan cinyoyinsa kawai ya matse ni jikinsa yana sunsuna min wuya Kamshin humurar da na shafa na ƙoƙarin rikita shi, janyo jakar ya yi yana nuna min abin da ke cikinta, kuɗi na gani mai yawan gaske wanda ban san adadinsu ba, na kalle shi ina buƙatar ƙarin bayani yayin da hannunsa ke kan wuyana yana shafawa, ganin na kalle shi sai ya yi murmushi ya surusunar da kansa ƙasa ya fara magana kamar haka. abubuwan sun tun abubuwa sun tun karo wanda na san cewa kina buƙatar kuɗi wanda za ki amfani da su a wannan lokacin shine na yi tunanin in baki kuɗin da za ki amfani da su saboda hidimar da ke gabanki tana da yawa sosai ga sunan ki ɗiba abin da zai ishe ki idan ma duka kike so ki ɗauka idan ma kuma ba su ishe ki ba ki faɗa min zan baki duk abin da kike so kin ji mai ayusha na kalli kuɗin gabana na faɗuwa saboda yawan su sun koyar da kai na yi sannan na fara magana a hankali cikin sanyin murya Na gode Allah ya saka da alkhairi da wannan kyauta taka sai dai ka yi haƙuri ba zan karɓa ba ina da kuɗi a gurina wanda zan yi hidima da su kuma in yi gudunmawar da ya dace da su amma ba zan karɓi kuɗinka ba ya dago haɓata ya tallafa fuskata ya shigar da idonsa cikin nawa fuskarsa babu lola sosai ya ce yanzu har na baki abu ki ce min ba za ki amsa ba me kika ɗauke ni ne ki kalle ni ki ce min wai kina da kuɗi to a ina kika samu kuɗin da za ki amfani da su ɗin da har a matsayina na mijinki zan miki a bikice ba kya so ban yi niyyar faɗa masa ba amma ganin yadda ya tsare ni da idanunsa yana jifa na da wani kallo sai jiki na yi sanyi na ɗan kawai da kaina na fara magana a hankali ka yi haƙuri ba don na ɓata maka rai na faɗi hakan ba gani na yi ta yaya zan ɗora maka nauyin abin da bai zama tilas a gare ka ba ba hakkinka ba ne dole sai ka yi min wasu da mu da suka shafi rayuwata ba ci da sha da sutura da lafiya da lafiya ta su ne suka zama tilasta ka kula da su ba wannan ba na ɗan yi shiru ina sauke ajiyar zuciya yayin da kamal gaba daya hankalinsa na kaina yana jin yana jira in ci gaba da magana ta na ci gaba da na ci gaba da hidimomi na suna da yawa shi yasa na yi tunanin sai da sarƙata ta gold da domin in hidimar gabana da kuɗin na san ko abba na na tambaya kuɗin zai bani sai dai na fi so in musu hidimar da halali murya na ba na son dora wa kowa nauyi wallahi ran da na je gida na bawa Amira ta je ta siyar da sarkar ta zo ta kawo min kuɗin yau nake da burin gabatar da abin da zan yi da su kuma wani irin kallo da naga kamal na yi min shi ya sa ni yin shiru ban karasa magana ta ba bacin rai ya bayyana a fuskar su sosai na tsorata ganin yadda yanayinsa ya sauya lokaci guda saboda bai saba fushi ba shi ya sa na ji na girgiza da yadda fuskarsa ta nuna a hankali ya fara girgiza kansa idanunsa sun sauya kala saboda bacin rai zameni ya yi daga kan cinyarsa ya ɗora ni kan gadon ya juyo min bayansa cikin wata irin murya mai cike da juyayi da rashin karsashi ya fara magana tamkar wani maraya me yasa kika yi min haka me yasa zaki sai da sarkarki baki sanar da ni ba gaskiya ba zan boye miki ba na ji haushi sosai ban da arzikin da zan baki ki hidimar ki da shi ne ko kuwa kiyayyar da kike min har ta kai kina gudun abin hannu na kin bata min rai Aisha wallahi me yasa kika yi haka me yasa me yasa muryarsa ta fara rawa saukowa na kasa ƙasa na durƙusa gabansa kai na a sunkuye cikin nadamar abin da nayi wanda ya kamata a ce na fara neman shawararsa a matsayinsa na mijina na fara magana cikin nadama ka yi haƙuri mijina kamar yadda na faɗa ma a baya shine gaskiya ta ban raina arzikinka ba kuma baƙin kuma bakin abin hannunka nake ba sai don gudun dora maka nauyin abin da bai zama wajibi a kanka ba amma ina neman afuwarka idan na bata maka don Allah ka yi haƙuri mijina ba ni da nufin saɓa maka ka yi min afuwa saboda fushin miji masifa ne gagaruma ga matarsa rugo hannaye na yayi ya matse a nasa hannun bacin ransa ya yayi fuskarsa ta cika da fara'a babu abin da ya daɗa a ruhinsa irin kiransa da na yi da mijina magana ya fara cikin shauƙi da tsantsar ƙaunata na haƙura matata ai ba laifi a gurina kin sani na fahimci ki sai dai ki san sai dai ki sani zan haƙura ne bisa wani sharaɗi guda ɗaya na yi masa murmushi da yasa har wani karkace kai yake gurin kallo na na ce ina jin ka faɗi sharaɗin babu damuwa zan karɓe shi a matsayin umarninka ya ce cikin tsananta kallo na sharaɗin shine dole za zaki haƙura da amfani da kuɗin hannun ki amfani da nawa kuɗin gurin hidimarki zan fi jin daɗin hakan matuƙar kika yi hakan na yi shiru saboda sharaɗin ya yi min ɗan tsauri tsauri akwai burin da nake son cikawa wanda idan har na amince da maganarsa to fa wannan burin ba zai cika ba amma cikin sakan amma sakankuna na hango wata mafita sai da na tabbatar nasa idan na sa idona a cikin nasa sun gauraya da juna saboda idanun idanuna na tasiri sosai wajen yi min abin da nake so muddin na bukata a gurinsa sannan na fara maganar da zan yi ni mai bin umarninka ce a ko yaushe mijina na yarda da sharaɗinka sai dai nima ina neman wata alfarma a gare ka dan Allah na sun koyar da kai saboda maganar da zan faɗa tana da ɗan nauyi na ce zan karbi kudin wajen ka ne in yi hidima da su ta bangaren abin da zan yi wa ankul da yayi sa'ad sai kuma amira da tima da hafsat amma na dan yi shiru kaɗan sannan na ci gaba ka amince mu in yi wa yaya abbas hidima da kuɗin hannuna ina da burin haka wallahi ina son in ga na yi masa da abun da abuna ba abun wani ba domin yaya abbas ba zan iya saka masa abin da ya yi min a rayuwata ba babu abin da bai min ba ni ma ina so in kwatanta masa dan na san ba zan taba saka masa ba wallahi dan Allah ka yi min wannan alfarmar mijina ka yi hakuri kuma idan magana ta ta bata ranka mai da nufin haka ba sai dan abin da ke raina kenan ni kuma ba na son boye maka tun da mun zama sirrin juna yanzu har na gama magana bai ce komai ba sai faman kallo na yake kurum kowa ya yi ƙasa shi ma ya tsugunna gabana kamar yadda take a tsugunne ya riko na ya fara tasa maganar kina da hankali aisha wallahi kina da matukar tunani da hankali abbas ya cancanta ki masa komai ba zan hana ki ba na yarda na amince ki wa abbas hidima da kuɗinki ya cancanci abin da ya fi haka ma ni mijinki na yarje miki da amincewa ta ki wannan kyautatawar da kike so allah ya miki albarka ya dafa miki al'amuranki ina son ki matata wallahi ina matukar ƙaunarki. ki daɗin abin da ya ce ya sa ni faɗawa a ƙirjinsa yana yana ƙoƙarin zubobin ya tarbe ni ya rungume ni a ƙirjinsa yana gaya min kalamai masu daɗi shi ya kai ni gidanmu bayan na ɗauki duk wani abu da na san zan buƙata ya ce min zai zo da yamma ya kai ni gun za a yi kamu da walimar na samu mama har dakin da muka yi shawara akan abin da zan siya wasu tima na kuma bata kuɗin da kamal ya bani in yi amfani da su mama ta yi mamakin yawan kuɗin kuma ta yi godiya sosai da fatan allah ya ƙara buɗa masa sannan ta tambaye ni da fatan dai ba takura sanai ya bani ba na ce a'a a'a mama wallahi shi ya ba shi ya yi niyya da na ce ma ba zan karɓa ba har fushi ya sai da na karɓa ya ware tukun Mama da kanta ta shirya suka fita kasuwa ita, ita da babu Zainabu don su yi min sayayyar abin da nake bukata komai guda uku iri ɗaya na ce a siyo dangin kayan kicin da decoration na ɗaki na ware kuɗin da zan ba wa ankul da yaya sa'ad na su gudunmawar bayan sun tafi ni kuwa na goye beban anti a bayana a yi ras kamar ni na haife shi anti na min dariya da su kana sai ce min take muna fata kin ga yadda kika, kika yi kyau da goyo kuwa Allah ya nuna min naki beban haka tunda na ga kin yi shar da ke na tabbatar komai ya wakana kanwata na sun koyar da kai ina dariya da kunyarta na yi mata shiru ne kawai a zuciyata ina cewa ina na ina na wani isa haihuwa ai ni ban taba kawo ta yanzu a raina ba har lokacin har lokacin gidanmu baƙi na ta zuwa 'yan barka anta ta ce min wai gyaran jikin da aka min da lalle da kitson sun min kyau kamar ba ni ba na ce mata ai zakiya kanwar kamal ce ta yamin nan take tambaya ta yanayin na da dangin kamal da mahaifiyarsa da kuma babbar makociyar tawa wato jamila na mata bayanin ba ni da matsala da dangin kamal suna suna sosai sai dai mahaifiyarsa ita ma ba wani abu take min na rashin kyautata tantawa ba sai dai har yanzu babu wata shakuwa tsakanina da ita batun jamila kuwa na faɗa mata yanayin zaman mu na yau daɗi gobe tsiya hatta shayan da ta zuba zuba min sai da na faɗawa anti ranar anta ta yi mugun mamakin halin jamila yadda kishi yake neman ya zautar da ita ta bani shawarwari akan zamana da jamila sosai kuma ta ce in ci gaba da kyautata wa kamal har jamila ta yi koyi da ni ta canza halinta kuma ta ce min daidai da lokaci ɗaya kar na cuci jamila kuma kar a haɗa baki da ni gurin cutar jamila da kowa ma saboda shi alhaki kuikuyo ne yana bin mutum don haka na ci gaba da haƙuri da ita wata ranar sai labari wata ranar idan aka ce ta yi ba za ta yi ba hajiya kuma hajiya kuma in dage gurin kyautatawa a gare ta in dinga yawan zuwa gaishe ta ina dan yin wani abu ina kai mata girki iri-iri da abubuwa na kyautatawa sannan in dinga girmama bakin hajiyar duk bakon da ta kawo gidan ko suka zo tare to in girmama su in musu isani ko ya yake domin shi alkari don kone haka su zakiya in in ka musu in rike tamkar ciki ɗaya muka fito har na dinga ƙoƙarin raba su da ɗan uwansu in dinga ƙoƙarin sa kamal ya dinga yi musu alkhairi da isani da kyautatawa haka an ta bani shawarwari masu kyau na yi mata godiya da cewar zan kiyaye insha Allah su mama suka dawo da kaya niki niki sayayya ta yi kyau tamkar za a buɗe wani shago kaya himili guda muka yi ta ɗagawa muna yabawa Samir na aika gidansa Amira ya kai gudunmawar aikuwa umman su Amira ta yi mamakin kayan da godiya mai yawa ta fatan Allah ya bar zumuncin muni da Amiran bayan ya dawo na bashi na gidansu ti mama ya kai anti Safiya kuwa cewa ta yi kayan sun yawa ta rasa wacce irin godiya ma za ta yi min tukuici mai yawa ta bawa samir ke karba sai da ta ce za ta mare shi idan bai karba ba tukunya karbo da ya nuna min tukuicin fada mama ta yi masa akan me yasa ya karbo ya ce wallahi mama na ce ba zan amsa ba sai antin su timan ta ce za ta mare ni idan ban karba ba wai ai yaba kyauta tukuici an da yaya sa'ad suka shigo gidan da azahar sun karbo dinkunan su a gun masu dinki da guga har ɗakin an na je na basu tasu gudunmawar a envelope a nannaɗe da ƙyar da ƙyar suka karɓa an kulna min su wai har na yi girman da zan fara kai gudunmawa in za a yi biki to ina na masu kuɗi ko mijina na takurawa shi dai bai san ni da roƙo ba na ce a'a a'a ankul ina da kuɗi na da man ni ban roƙe shi ba wallahi sun yi min godiya sosai kun san shi alkhairi ko ya yake daɗi ne da shi kuma ba sai an maka za ka yi ba kai dai ka yi don Allah kawai da zuciya ɗaya kayan Hafsat kuwa a gidanmu aka ajiye su tunda kusan duk kayan ta suna gidanmu hatta furnitures ɗinta abba ne ya yi mata irin nawa komai da komai abba bai bambanta ba ko ɗan biyayyar da Hafsat ta yi ya dace ita ma a a kyautata mata yamma na yi na fara shirin shiri anti da kanta ta yi min kwalliya saboda ya ibrahim ya kai ta trenin ta koya na yi kyau tamkar ni ce amaryar ma da kamal ya yi min waya akan zai zo ya kai ni sai na ce ya bar shi kawai za mu tafi ni da mama da su ikiram da kuma kanne na kannan mama da bari gobe sai mu tafi gundina tare tun da yau taron babu maza iya mata ne ko angwaye ma babu aka bar anti da baba zainabu a gida mu kuma muka tafi a motar abba samir ya ja mu daman ya iya mota sai a wajen na ga amaran sun sha kwalliya kamar wasu dawisu dan kyau da haɗuwa komai nasu iri ɗaya sai bambancin kolo kawai da suke da suka gani kamar su mai da ni cikin su don dokin gani na gaskiya kawaye na na tsananin su da kaunata an sha bidiri biredi a ranar da na ga taron mata ne kurin shi yasa na saki ciki na taka rawa sosai aka samu wakar kawar amare na gyagije son raina amare suka yi ta miliki ni ma ine musu kallon hafsat kawai nake yadda take wani walwalin amarci ta kusa zama ta ya abbas har abada hmm. allah sarki rayuwa an yi lakca mai ratsa zuciya kuma an yi kamun amare daga nan aka yi ciye-ciye ni ce akan komai duk abin da kowa ke so guri na yake zuwa duk inda na yi kaji ana safa kaza safa kaza ban nuna gajiyawa ta ba saboda hidimar aminai na ce nima nawa bikin haka suka bugi kirji suka tsaya tsayin daka har aka gama komai taron ranar an yi an yi lafiya an gama lafiya ba wata hayaniya sai fatan Allah ya maida kowa gidansa lafiya sai karfe tara da minti arba'in na dare kamal ya zo ya ɗauke ni a gidanmu muka koma gida yana ta tambaya ta sha'anin bikin na ci komai lafiya lau an yi na yau sai kuma gobe ran asabar ma tun safe ina gidanmu a wannan lokacin dai ina morewa zuwa gida muna zaune muna ta hirar azumi saura kwana takwas sai shigo wata wato sati ɗaya da gama bikin kenan Baba Zainabu ke cewa rannan na ji a rediyo wani malami na wa'azi wai ba a san a dinga aure dab da azumi saboda yawanci amare da angon karya azumin su suke cikin azumin ta kama haba ta rike ta ce to oh, ni abu ko da me suke karya azumin oho musu banda shigantaka manya da su su karya azumi Allah dai ya wadar naka ya lalace ta ja wani tsaki da dai muka gane inda ta dosa habawa ni da anti muka kwashe da dariya muka yi ta yi wa baba zainabu shaki yanci da dariya har mama sai da ta yi dariyar haba ita ma haba ita ma haba baba ita ma ba dariyar komai ba sai da ta sai ta wai baban sai dai baban bata san da me ake karya azumin ba na fi kowa dariya sai da mama ta jefe ni da filo sannan na kunshe bakina muka ci gaba da hirar mu jariri na hannu na ina bashi zamzam a kan lokacin dina yayi sai da na je gidan su amira ta tima har gidan baba alhaji saboda na san ba lallai gobe in samu zuwa ba sai lokacin kai amare tun da akwai suna anti ranar duk gidan da na je sai da aka yi min godiyar hidimar da na yi ni kunya ma nake ji a gani na ai sun fi karfin komai a gona aminan kwarai na rai da rai waɗanda nake rufe kofa da kowace na yi sirri ba tare da sauran sun sani ba saboda rukan amanar su yanzu ko zancen sarkar da na bawa amira ta sai da min to amira ba za a ji zancen a bakinta ba in dai ba ni na faɗa ba gaskiya ina alfahari da ƙawaye na kuma ina ƙaunar su sai bayan sallar isha'i na kammala shiri na shi na shiri na barakallahu ashanul khaliqin zan iya kwatanta kyawun da na yi da ranar bikina wallahi na yi matukar kyawu sosai sai walƙiya nake da walwali kayan da na sa irin na amaran ne sak sai bambancin kalo misali ni na yi amfani da kalar fink ni da kamal yayin da ya abbas da hafsa suka yi amfani da marun kolo an da tima suka yi amfani da purple yaya sa'ad da amira kuma kofi kollo babu babu yanda ban yi ba a kan su bari in shiga in shiga yamar kawaye in yi yayi irin na kawaye amma suka yi suka ki yarda wai ainihi ta daban ce abin da ya bambanta aduna da nasu kurum su sun daura a shobi kuma sun yafa a shobi ni kuwa saboda in kare haƙƙin aure da na daura a shobi sai na yafa mayafi a jikina na rufe kwalliyar jikina amma duk da haka kamar ya yi kishin fitata haka don ma yana tare da ni duk inda na sa kafa yana biye da ni duk ya kankane ni ya hana ni sakat bayan an yi addu'ar fara buɗe taro aka ce za a kirawo kawayen amare da abokanan ango su ba da tarihin amare da angwaye da aka tashi kiran kawar tima sai aka ce safa aka kira ta amira aka ce safa aka kira ta hafsat aka ce safa ikon allah ana cewa abokin bashir wai sai na ji an ce safa na kwakwalo idanu na aka ce abokin Sa'id aka kuma cewa Safa dai a ƙarshe aka ci abokin Abbas dan ma naji an kwala kiran sunana na juya na kalli mutane naga kowa ne yake kallo na juya na dubi inda amare da an angwayen suke naga dukan su murmushi suke min har ya Abbas da ya saka gilas a idanunsa ban samu nasarar mai da musu martanin murmushin ba sai hawaye da suke kwararo min tsabar murna da raunin da zuciyata ta yi yau na zama tauraruwar kowa na zama ni kadai gayya kamar yadda Husaina na ɗan larabawa take wa kanta kirari hawaye nake sosai yayin da jikina ya yi tsabar sanyi na jina kasa tashi kamar ne ya riko hannuna ya matse a nasa na ɗago na kalle shi fuskarsa ta yi tartar a hasken wajen ɗauke take da fara'a da jinjinawa a hankali ya ce min yau ranar ki ce ki tashi ki je da amincewa ta ki yi waɗannan bayanin Allah ya ƙara a matsayin wadda gaba ɗayansu suka zaɓa lalle yau na ƙara tabbatar da matata daban take da kowa da sauran mata rakiya suka yi mata karfin gwiwar da kamal ya bani ita ta sa ni mikewa ina taku ɗaiɗai na isa gurin na karbi abin magana a hannun mc na juya na kalli mutane sannan na juya na kalli amare da angwaye idona da hawaye na fara magana da raunin zuciya kamar haka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai yawa da ya kawo ni wannan rana mai muhimmanci a rayuwata, tarihi da aka buƙaci na bayyana na waɗannan mutane ba abu ne da zai yiwu a ƙanƙanin wannan lokaci ba, za mu iya kwana mu wuni muna yi ban gama ba, saboda tarihin nasu yana cike da abubuwa kala-kala. Abin da zan faɗa akan kowannensu yana da yawa, amma a takaice zan ce muku waɗannan mutane sun kasance min halittu masu muhimmanci a rayuwata da suna da suna rayu tun daga ƙuruciya har girma na kawo yanzu ban san sharrinsu ba sai alkhairinsu na kalli ankul bashir da ni yake kallo yana murmushi na ce ankul bashir kanin mahaifina kuma abokina na taso tare da shi a gida ɗaya mun shaƙu da juna mun yi wasa tare mun ci abinci tare ya zama wani bangare a cikin rayuwata ina ƙaunar ankul bashir a raina ba zan manta da abin da ya ya yi min a rayuwa ba na kalli ya sa'ad da shi ma yake kallo na na ce yaya sa'ad yayana kuma abokin tsokana ta tun ina yarinya kullum ya zo gidanmu sai ya tsokane ni haka baya gajiya a duk sanda na ga wani abu nake so to zai siya min yana bi yana bi min yana bi min a duk abin da nake so ina son yayana shi ma mutumin kirki ne kuma ba zan manta abin da ya min a rayuwa ba na kalli aminai na mm, dukansu hankalinsu na kaina da murmushi a akan fuskarsu amma bai ɓoye hawayen da yake fitowa a kyakkyawar fuskarsu ba na ce ƙawaye na amine na yan uwana wato hafsat tima da amira wallahi na yi rantsuwa ba ni ka fara kan a samu ƙawaye na gari a duniya kamar ku za a daɗe na taso tare da ku tun ban san kaina ba ruwa iska damina zafi da sanyi baya hana ni haɗuwa da ku mu ci abinci tare mu yi karatu tare mu yi wasa tare in faɗan in faɗa ne mu yi tare kuma mu shirya a junan babu mai shiga tsakaninmu duk wanda ya shiga ma zai ji kunya ne ina ƙaunar ku ina son ku ƙawaye na wallahi ba zan manta da ku a rayuwata ba ni da ku muta ba insha Allah sannan na juya kan mai gayya mai aiki wato yaya Abbas kenan na kalle shi hawaye hawaye ya ƙara zubo min ina tsaye a matsayin matar Kamal ina jawabi a bikin yaya Abbas da wata ba ni ba lallai ikon Allah sai kallo komai nufin Allah ne ya Abbas bai yi sakacin kallona ba kansa a ƙasa da alamun shi ma hawayen yake yi ga hankici nan a hannunsa yana ɗaga yana ɗan goge fuskarsa da shi na ci gaba da magana ya Abbas ya Abbas ya Abbas hakika wannan bawan Allah babu abin da zan ce a kansa wanda ya wuce in ce muku mutum ne na gari mai mutunci mai daraja mai amana mai tawakkali mai tsoron Allah mai bin Allah mai yadda da kaddara ya abbas ya min komai a rayuwata idan na ce komai to ina nufin komai ya kula da ni ya kula da rayuwata ya kula da karatuna mutane da yawa a nan sun sani sun sani kuma sun shaida abin da wannan bawan allah ya yi min wanda ni ban isa in saka masa ba sai dai ubangiji mabuwayi sarki mai rahama da gafara da wannan damar nake addu'a gare shi akan Allah ya kula da rayuwarsa fiye da yadda ya kula da tawa Allah ya masa buɗi na alkhairi a rayuwarsa Allah ka yi masa tukuici da gidan aljanna sakamakon haƙurin da ya yi a rayuwa da kuma karɓar jarabawarka ya Allah da ya Allah da gujewa saba maka ya Allah ya Allah ya Abbas wallahi ba zan taɓa manta abin da ka yi min a rayuwa ba ni kaɗai na fi kowa sanin ka da halayyanka bayan mahaifiyarka a ƙarshe ina fatan wannan aure da za a ɗaura na mutum shida gobe ya zamo abin alfahari da samun zuri'a mai yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da ita Allah ya sa wa auren albarka Allah ya ba ku zaman lafiya tare da tare da muku baki ɗaya yaɗuwar arziki har zuwa ranar komawar mu gurin mahaliccinmu ƙarshe ƙarshe ina godiya ga iyayena da kuma mijina bango majinginata Allah ya saka muku da alkhairi ya kare ku daga kowane shari Allah ya maida kowa gidansa lafiya ya ba da ladan zumunci jama'a bisalam wani irin mugun tafi gurin ya ɗauka ji kake rap rap rap murmushi bai bar kan fuskar mutane ba yayin da wasu ke kuka akan bayanin da na yi sannan kuma hawayen ya abbas ya fi kowa zuba a gurin nan wanda nake matukar tausayin sa fiye da kima an yi taro lafiya an gama lafiya an sha hotuna iri-iri amma ni da ya abbas ba mu yarda an yi hoto ko ɗaya da mu ba saboda dalilin tsanar da muka yi wa hoto hafsat bata ji daɗin yadda ta ya yin hoto da ita ba tana ci tana gani sauran angwayen da amarin suna ta hotuna amma na ta mijin ya yi misri sisi yaƙi babu yadda su ankul basi da shi ba amma yaki da suka dame shi ma hawa ya fara musu tilas suka kyale shi don ya a abbas ya zama a lallaba komai ya ci gaba da wakana a gun dina muna na gu ɗaya ni da kamal nan nake cewa kamal ban ba wa ya abbas gudunmawarsa ba saboda tun da aka fara bikin ban gan shi ba sai yau amma su ragowar duk na basu kamal ya mun umarnin idan har na tawo da su ya kamata in bashi yanzu kafin a tashi daga gun dina ki ki yi kiransa ki bashi babu damuwa abin da ya ce da ni kenan na kalli inda su ya abbas din suke na ga mutane sun yanyanyewe su ana ta gaisawa da su amma shi wayarsa na hannunsa sai nawa yake ko me yake oho zaro waya ta dai a tsakanin daddana lambobin a abbas da na haddace su a kai na tamkar karatu har ta fara ringin wata zuciya ta ce ai sai kamata ki tura masa ba kiran su za yi ba da sauri na katse kiran na rubuta test kamar haka na tura masa yaya a bas idan ba damuwa ina son magana da kai yanzu mu haɗu a bakin hall ɗin nan please wanwarka safa Karar shigar sakon ita ta sa shi dubawa ai kuwa yana karantawa ya kallo inda nake na yi masa murmushi tare da jinjina masa kaina shi ma murmushin yayi na yaƙe amma sannan ya taso a hankali mutane na tare shi don gaisawa amma aka ya yakice su ya samu nasarar ficewa daga hall din. Fitarsa ta ba wa Kamal damar riko hannuna na kalle shi sai ya daga min gira yana murmushi ce ki je gashi can ya fita ku gama amma karki daɗe filis kuma karki yadda na ga hawaye a fuskar ki dan bana na son kin sani wanda kike kika yi yanzu ma a baya a bayanin ki ya isa haka na kiɗa masa kai ina murmushi na ce ba zan yi kuka ba ai insha Allah mijina yauwa matata Allah ya miki albarka abin da ya ce kenan yana matsa min dan don na wuce ina taku ɗaiɗai na fita kamar ya bi ni da kallo yana kuma jin suna a ransa da ƙaunata da wani irin tausayi na can gefen hall ɗin na taddaya a bas gurin babu mutane sosai yana tsaye yana abin da ya saba wato danna waya ina zuwa na ce kai ya a bas wai me kake ji a danna waya ne kullum tana hannun hannunka kana faman dannawa da walwala a fuskarsa na faɗa ya yi wani miskilin murmushi yana kawo da idanunsa a kan wayar zuwa gefe ya saka wayar a cikin alciwunsa a hankali ya ce tana ɗebe min kewa ne fa na kuma kallonsa ganin yadda ya kara kyau yana kyalkyalin angwanci na ce haba ya abbas wani irin kewa kuma ga mai ɗebe maka kewa can hafsat gaskiya zan faɗawa hafsat kar ta yarda ka yi mata kishiya da wayar ka ka, ka sa mata hawan jini ba ta shirya ba na fada ina dariya na daɗe banga dariyar ya abbas ba sai yanzu wai abin da na ce ne ya bashi dariya ko sai dariyar ta ƙara masa kyau da ya ɗan dubiyar yana dariya ya ce allah ko mace ce e mana ko kar ko kar na faɗa mata in rufa maka asiri wata dare ya kuma yi amma bai ce kan zulba ya kau da maganar hafsat sai ma ya sauya maganar da cewa jawabinki ya sa ni kuka fa me yasa kika haife ni haka kanwata ban bashi amsa ba ni ma na kau da maganar sa sai jakata da na buɗe na ɗauko envelope babba mai kauri cike da kuɗin da ba zan faɗa muku ba saboda sirri ne tsakanina da yaya abbas don ko kamal bai san abin da ke cikinta ba durƙusawa na yi har ƙasa na miƙa masa cike da girmamawa hannu ya miko na ɗora masa a kan hannun yana cewa ka yi haƙuri a bas babu yawa gudunmawa ta ce a gare ka allah ya sanya alkhairi ya ba da zaman lafiya tsakanina da yar uwata murya tana rawa na faɗi haka ya abbas ya yi murmushi ya girgiza kansa sannan ya ɗaga kansa sama yana kallon taurari wucewar minti biyu haka sannan ya dawo da kallonsa gare ni ya ce tashi tsaye na miƙe tsaye a hankali ina wasa da yatsuna ya ce na gode kanwata amma amma ba bincike nake so in miki ba ina kika samu wannan kuɗin da kika kawo min wa kika tambaya ya baki dan ki bani ki faɗa min gaskiya please na yi dariyar tambayar da ya yi min ko yana tunanin shi ma na tambayi kamar ne sai na kau da kai gefe ina kallon tarin motocin da suka cika gurin na ce na ne ya yi abas na tanade su ne domin kai babu wanda na tambaya saboda ina son in yi maka abu da kai na ba don abin wani ba na rasa me zan siya maka ne shi yasa na baka su kawai ya abas inda nake kallon shi ma ya kalla ina jin sautin murmushinsa ya ce mu in dai haka ne na amshi kyautarki da hannu bibbiyu kuma ina mai shaida miki babu gudunmawar da za ta kai taki daraja da ɗaukaka irin taki da kika bani na gode kanwata sosai da sosai wallahi ke ɗin kina da wani muhimmanci wanda baki na ba zai iya faɗa ba na ji daɗin karɓar kyautata kyauta ta da ya Abbas yayi sosai shi yasa na yi masa godiya mai yawa yayin da ya ce ai shi ne da godiya ma ba ni ba muna shirin kuma hall din sai ga mutane sun fara fitowa har an tashi daga dina din Kamal ya fito ya iso wajen mu suka kuma gaisawa da ya Abbas har Kamal ya ja shi gefe suka yi maganganu ban san me suka ce ba na ga dai Kamal ya ba wa ya Abbas wani abu ban san meye ba kuma na hangi ya Abbas yana magana yana share hawaye Kamal na dafa kafadar sai na magana alamar rarrashi daga bisani suka matsu inda nake ya abbas ya zo ya wuce yana faɗin to kanwata allah ba mu alkhairi ko na gode ba sosai ki min godiya gurin mijinki please kafin na amsa masa har yayi gaba na bi shi da kallo yana tafiya a hankali kamar baya son taka ƙasar gurin kamar ne ya riko hannu na muka ƙara sakun su tima muka yi sallama da su sannan ya ɗauke ni muka tafi gida a babban falo muka tar da jamila tana ganin mu ta fara jarabar ita fa ta gaji da wulakanci akan Me kamal zai dinga kaiwa dare a waje kuma ran girkin ta wato mun fita mun gama cin amanar ta a waje mun dawo mata gida da daddare duk da kamal ya san cewa ta san hidima ce da ni kuma dole ya taimake ya taimaka min ya kai ni kuma ya ɗauko ni tunda baya son matarsa ta hau motar haya kuma ni har yanzu bai fara koya min mota ba balle in fara amfani da tawa ita kuwa jamilan tana da motar ta shine ma ya siya mata amma jamila ta san hakan ta rufe idanu tana masifar tana surfa bala'i kamal ya kai zuciya nesa ya bata hakuri sosai ni kuwa fad ɗina na shige na bar su a nan don a gaje nake ga kuma jamila za ta kara min da kai a daren babu yadda kamal bai yi da jamila ta bashi hakkinsa ba amma ta kuma ita ita ma cikin bukatar take saboda yadda kamar ya iya sarrafa mace kishinta duk abin da yake mata yanzu haka yake wasafa bata san kila ma abin da yake wasafar ya fi nata su dubun duba dubata ba yayi yayin sa ta daga da ta ga ya wahala yana cikin bukatuwa sai cewa ta yi sai dai in ka yarda ka yadda makan da za ku tafi aikin hajji kai da safa ka dawo da ita kaina ai hajiya ta faɗa min ka biya muku makka kai da safa shine ka ki gaya min ya yi mata wani kallo na lallakin taɓu ya ji ransa ya ɓaci sai ya ji gaba ɗaya sha'awar ta tafi ma ba shi da buƙatar ta a hankali ya buɗe baki ya ce anya maman hisham kina da hankali kuwa son kanki ya yi yawa wallahi me ban miki a rayuwa ba daga auren mu zuwa yanzu na biya miki haji sau ɗaya umara kin je sau biyu kin mallaki filaye da gida a tare da ni ba gori nake miki ba sai dan abin da kika faɗa ya ɓata min rai wallahi wai in dawo da kujerar safa kanki safa ɗin da bata ƙaru da ni komai ba kuma bata taɓa nuna baƙin ciki akan dukkan abin da kike da shi ba duk da kuwa Tiƙawu da fariyar da kike nuna mata a na ma har ba. da kike nuna mata a gaba rama har fa mota ce da ke amma ba ta taba daga kai ta kalla ba kuma fa ita ma tana da tata motar amma ba ta dame ni akan sai an ɗauko an kawo mata dan ta yi gasa da ke ba duk abubuwan da na yi miki ki gode wa Allah ba sai don na biya mata aikin hajji zaki sa ido a kai Jamila ta murkuɗa baki ta ce to ai in dai maka ce ta je a gidansa ai ba sai ka kai ta a nan gidan ba waccan mata ishe ta ni ce nake da buƙatar ƙari dan haushi kamar rasa abin da zai ce yayi yi ma miƙe waye zai fita daga ɗakin ya wayoyi ya kalle ta cikin damuwa ya ce kullum lamarin ki ƙara taɓarɓarewa yake jamila wallahi ki yi hankali da nadama kafin lokaci ya ƙure miki nema kuma ne nema kuma na daina neman ki har sanda za ki gaji ki nema da kanki a lokacin zan baki dan ni ba zan danne hakkin ki ba ina ina tsoron mahalicci na daɗin abin baki kaɗai ce matata ba in kin so yau ki kwaɗa gurin da kuli-kuli da magi ki cinye abinki ruwanki ne ba ni da asara tun da ina da wani sabon gurin da yake sa ni nishaɗi ba irin naki da ya tsufa ba ma yana gama magana ya fice ya banko mata kofar ya nufi pad ɗinsa ransa ɓace kansa na sarawa kuka ma jabila kasawa ta yi a lokacin lallai mara fushi bai iya fushi ba ina kamal ya koyi bakar magana ya yi yaba mata haka wayo ta jawo wa kanta tsuliyar dodo haka ta kwana ba bacci tana juya maganar kamal a ranta ki kwada da kuli-kuli da magi ki cinye a finki ina da sabon gurin da ke sa ni nishadi ba naki da ya tsufa ba ma tashin hankali waɗannan maganganun da ta tuno su ji take tamkar ta amayar da kayan cikinta don tashin hankali washe gari lahadi aka ɗaura auren ya abbas da hafsat aka ɗaura da ankul da tima aka kuma ɗaura na yaya sa'ad da amira kowannensu a kan sadaki dubu hamsin hamsin na kadan ba a jalan ba wanda ya abbas a cikin kuɗin da na bashi ya biya sadakin hafsa don ya ƙara tabbatarwa duniya da zuciyarsa muhimmanci na a rayuwarsa tunda aka ɗaura auren na ji faɗuwar gaba don ban san dalilin ta ba na shiga toilet ɗin mama na ya kuka tamkar raina sai fita shi kenan ya abbas ya zama na hafsa takaddara ta ba wa ya abbas hafsat ba ni ba a al'ada amare aka sani da kukan aure ba an ba amma sai gaya a basa yana kuka sosai tun bayan ɗaura aure tun abokanansa na yi masa dariya har suka dawo rarrashinsa da tausayinsa saboda uban hawaye da yake fitarwa ko walimar ɗaurin aure ba a yi da shi ba saboda zazzabin da ya rufe shi sai yi ɗakinsa ya koma ya kulle kansa a ɗakin yana shirgar kuka sallah kawai yake iya miƙewa ya yi ko abinci ya kasa ci duk kamanninsa sun sauya saboda kuka ni kaina ranar bani da wani wani kuzari an yi suna anti yaron ya ji sunan mahaifin ya ibrahim wato aminullah za a dinga kiransa sabir mai jego ta yi kyau da ita sai walwala take gidanmu ya cika da mutane ana ta hidima hatta zulaiha da zakiya da hajiyarsu kamal sun zo min ranar amma banda jamila na yi musu sauka ta musamman na girmama su har a bas na ɗaki ita mami sabga ta sha kanta bata sani ba za ta ci yana gun abokansa ne sai da ankule kira ta ya faɗa mata cewa ya Abbas ba yana ɗakinsa ya kulle kansa ya ki fitowa aiko da kanta ta je ta buga kofar yana jin murya ta zuciyarsa ta kuma karyewa ya taso ya buɗe yana hawaye ganin yadda idanunsa suka koma yasa hankalin mami ya mugun tashi ta ja hannunsa suka zauna kan kujerar ɗakin ta ɗago kansa tana kallonsa yadda yadda yake ta kukan ya kara ta da hankalinta a hankali ta ce me yake faruwa ka kulle kanka a ɗaki kake kuka kana son ka ta da hankali na ne yau fara na farin ciki ne ka girma ka zama babba na aurar da kai mata aka sani da kukan aure ba namiji ba haba mai son ya, ya kamata ka daina saurin kuka ka zama jarumi me yasa kake kuka ka faɗa min ya kwantar da kansa kanka kafaɗar ta hawaye na yaya ya ce cikin rawar murya mami bana son rabuwa da kenis bana son tafiya na barki yau shekara da shekaru bana tare yau za a raba ni da ke mami ni dai mami na fasa aure da hanzari mami ta toshe masa baki ta ce ka fasa mi mai son ka mai da hankalinka fa ni yau na fi kowa jin daɗi da murnar ka yi aure ina fatan samun zuri'a da yawa daga gare ka kaga kai kaɗai na haifa son don allah ka cire komai a zuciyarka ka karbi aurenka da hannu bibbiyu ani muna tare duk lokacin da nake son ganin ka ko kake son gani na za mu ga juna da haka kar ka dami kanka kaji ta ɗago kansa ta share masa hawaye ta yi masa murmushi shi ma ya yi mata ya mata ya rungume mahaifiyarsa yana jin ƙaunarta na zagaye ruhinsa to masu sauraron mu a nan zamu dakata gashi an ɗaura auren su Abbas da Uncle Bashir da yi Sa'ad da an ɗaura auren su a rana ɗaya shin zamu ga yadda za ta kaya idan aka kai musu amaran su duk ku biyo mu a cikin shiri na gaba kada ku manta ku dana subscribe tare da alamar ƙararrawa domin samun abin da muka ɗaura a kan lokaci mun gode